الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أنواع مسلمي ما سجرما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشيق بدأ تفسير مونوانا شكرا كما أشكين سورة الزخرف Ah, kamar yadda aka saba mukan amsa tambayoyi waɗanda suka zo hannu kafin mu ci gaba kafin kuma a samu su da ake rubutowa waɗanda ta tara su ake aje a yi nazarin su kafin a ce za a ba da amsa allah ya mana dace tambayoyi kamar guda uku jiya mu yi magana akan mutumin da ke azumin na fila ko da ban ba da sharhi ba mutum ya ɗauki azumin fila kawai ya karya yana azumin na nafila kamar yau misali alhamis sai ya ga abinci ko wani girki da ya birge shi sai ce kai na fasa ya ci abincinsa shin dole sai ya rama ko ba lalai bane ya rama ba ji ne kuma akwai hadisin da ake kafa hujja da shi cewa wato asa'imul saimul amiru nafsihi mai azumin sa kai sarkin kanshi ne ya ga dama ya kammala ya ga dama ya ya kariya to tambayar tambaya ta biyu wato mutum ne wajen yanka rago ko kaza ko dabba da ta kamata a kira sunan Allah sai mance bai kira sunan Allah ba za ci ya yanka rago bai kira kuma ragon laye ne misali ko ragon suna ne ko kaza ce bai kira sunan Allah ba za a ci ko ba za ci ba akwai wannan tambayar tambaya ta uku aka ce menene hukuncin fitsari a ɗakin da mutum ke wanka bathroom tunda suka ce mun samu hadisai da ke cewa an hana mutum ya yi fitsari a inda ke wanka waɗannan tambayoyi kafin karatu su za mu amsa su <clears throat> gwargwadon abin da Allah ya hore mana na karatu Allah ya samu dace dangane da tambayar farko mai azumin nafila kar ku manta jiya mun yi magana wajen amsa tambaya mace tana bacci sai ta kwanta kan jaririnta sai ta kashe shi ba ta sani ba ɗanta ne misali ɗan wata ɗaya sai ta kwanta a kan shi kafin ka ci wani abu yaron ya mutu a nan muka ce ta yi kisa ko amma ba na ganganci ba na mai na kure za ta yi azumin kwana nawa 60 azumin nan a jere ne ko a yanke a jere to ta fara azumin kuma sai haila ta zo mata shikenan ta dakata na shigo da wannan ne saboda alaka tsakanin su in ba haka ba tambayar mu ita ce mutum ne ke azumin nafila misali alhamis ko litinin su shawwal da sauransu to sai sha azumin to malamai sun kasu gida biyu wasu na cewa wannan mutum ballai ne rama kashi na biyu na cewa sai ya rama to a gurguje saboda amsa tambayar don mu je ga tafsirin mu sai mu fara da masu ganin cewa mai azumin nafila da ya karya ba zai rama ba mai dalilin su mafiya sun ce a ba zai rama wannan kuma ita ce mazhabar shafi'iyya da kuma hambaliya suka ce dalilin su hadithi ya tabbata cikin musulman imam ahmad kuma isnadinsa sahihi da kuma tirmidhi manzon Allah ya ce as-sa'imul mutatawwi'u amiru nafsihi mutatawwi' shi mai azumin sa kai ba na farilla ba fa sarki ne ya ga dama ya don ya ga dama ya tsayar to amma kada kuma wannan ya bude kofar wasa da addini kada mu ce ga wannan ya samu lasisi ya fara ya karya at will a'a amma dai suka ce mai azumin nafila in ya karya ba zai rama ba dalili kuna da hadith suka ce eh farko muna da hadithi cikin sahih muslim hadisi mai lamba 11500 da kuma na na aisha radiyallahu anha ta ce wata ran annabi ya shigo wurina sallallahu alaihi wasallam ya ce kuna da wani abinci ka ce babu ya manzon Allah cikin shi kenan ina azumi shi ya halatta idan ka waye gari ka ji baka da abinci kuma kada ka kai yamma babu lada to ka ce kana azumi amma wannan azumin sai idan azumi ne wanda yake ba shi da rana sananniya ba za ka yi ma'arfa haka ba don an santa ita ba za ka yi masu shawal ba ka waye gari kawai ka je gun iyali yaya akwai dan abinci su ce wallahi babu mai gida sai ka ce ato ina azumi khalas aikin na biyu sai ta kuma cewa wata ran kuma sai zo wurina jina na aisha sai muka ce ya rasulallah uhudiya ilaina hais ya manzan Allah an babu wani abinci sunansa hais kuma annabi na son abincin hais har yau idan ka je mu ko madina suna wannan abincin yana da daɗi kwarai da gaske ta ce an kawo mana haiz ko haiz sai manzo Allah ce ah in gan shi arinihi sai ta nuna mai sai ce kashi ko da yake waye gari ina azumi a mazanci sai karya suka ce to mun samu dalili mai karfi a nan kuma ba za ka tura dalilin ba mu ba ka da dama ka ce a ah, wannan ya keɓe annabi shi ya gaya maka ya keɓe shi duk abin da ya tabbata a aikinsa in ya tabbata ka bashi amun al'amu ya fuka aman hatta yarda dalilin mukhassis sai an samu abin da zai keɓe shi suka ce dalilinmu na farko kena wannan hadithin na biyu hadithin abu juhaifa kuna jina na ya ce abu darda ya zo gida shi abu darda wani sahabi ne sunansa uwaimiru ibn zaidin mutum ne mai tsananin gudun duniya kullum tsayuwar dare kullum azumin nafila abu darda kuma musulunta ya daga baya ya kuma haddace ƙur'ani da girmansa zalika fadla yutihi man yasha to sai annabi ya hada shi abota shi da salman al-farisi kullun abu darda azumi rannan da ya je gidan abu darda ya tadda matarsa ummu darda sai ce ummu darda ya na ganki ne haka a yankwashi ta ce ai dan uwanka abu darda bai fiye kulawa da mata ba kullun azumi kullun azumi kullun ibada sai ce a ah, to wallahi ba zai azumin nan go yau ba zai azumin nan ba abu darda ya tashi da azumi sai ce wallahi sai ka ci sai ka ci sai ci haba abu darda jikinka na da haƙƙi a kanka matarka na da haƙƙi a kanka baƙonka mai kawo maka ziyara na haƙƙi a kanka ka karya azumin sai suka ce tukun ganin ma another proof dalili azumin fila ne ya fara ya karya ko da ya tilasta shi aka yi ma da karya da in na kifa shi wannan hadisi za ka same shi kuma sannan sai abu darda sai je gaya wa annabi sai annabi ce salmanu ya yi gaskiya da ce ka kare azumin dalilin nau kenan na biyu yana cikin sayul bukhari hadithi mai lamba uku hadithi na uku wanda ke tabbatar da cewa a eh, mai azumin nafila sarki ne inda ya ba mai son ya kawo wasa ba ne hadithin wato abu sa'idin al-khudri allah kara masa yarda ya ce wata ran na shirya ma annabi abinci abincin walima na kira shi ya zo cikin waɗanda suka zo cin abincin ga wani mutum kawai sai mutumin ya ce wallahi ya manzo Allah inni sa'im ina azumi ce kana azumi dan uwanka ya kashe kuɗi ya sha wahala ka ce kana azumi kai ci abincinka in kana so karama kalli magana in kana so tun baya so fa hikimar koro wannan ana yawan tambaya amma kada ya zamanto mutum ya yi addini izgilanci ka tashi za ka yi azumin nafila sai kuma aka ce to tafiya zuwa abuja in ka gada ma ka yi azumin ka nafila in ka gada ma kuma a hada maka kokonka da kosai mai rai a gida ka ci ka sha ka tafi kuma za ce ka yi laifi ba kun ji dalili na farko kuma an tambayi babban malami muhammadu salihul uthaymin allah ya rahamshe shi wannan hadisi da ce ka ci karama addara ne ya rawaito hadisi mai lamba 24 kuma alhafiz ya ci hadisi ne mai kyau ibn uthaymin yana cewa allah ya kara masa rahama allah ji kanshi ya ce idan mutum yana azumi sannan wani abu ya faru gare shi abinda zai wajabta masa ya karya azumin ya sha azuminsa kana azumin nafila sai ka kira likita ka ce likita ina fajin ba daidai ba ya ce karya azuminka sai ka karya A ah, biyu aiban ka kai da nisa azumin farilla ma na ramadan allah ya maka na nafila ya maka rangwami ina fata gane ko da haka malin ke cewa zai sha azumi inda dalili ba kuma zai rama ba sai ce wannan shine abin da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga ɗakin na na aisha yau dai faɗi abin da na faɗa yanzu nan haka malai ba da wannan fatawa kuma za ka samu fatawar a cikin majmu'ul fatawa na al'allamatu ibn uthaymin Allah ya ramshe shi wasu kuma suka ce a sai ya rama su ma da dalilinsu suka ce in mutum ya karya azumin nafila sai ya rama suka ce domin an samu daga nan aisha take cewa ni da hafsa an ba mu abinci dukkaninsu mata manzan Allah kuma suna azumi sai suka sha azumin sai manzan Allah sai shigo sai muka ce da shi ya manzan Allah an ba mu abinci sai muka yi sha'awarsa sai muka ci abinci sai manzan Allah ce da su babu laifi amma sai kun rama wannan azumin da kuka sha an samu cin karo ne wannan hadisin shi ma an ruwaito shi abu dawo da ya ruwaito da at-tirmidhi sai dai yana da matsala a cikin isnadin hadithin akwai wani mutum ana kiransa zumail kuma cikin taqrib at-tahdhib sun ce majhul is not reliable ka da wannan hadisin ya inganta sai mu ci karo da wancan to bai inganta ba so wancan fatawa tana daidai abinta hadisin zaka ce kun kafa hujja da hadisi to bai inganta ba ba ingantacce bane ba kuma za mu kafa hujja da hadisi rubabbe dan kawo da ainihin hukunci tabbatacce ba ina fatan gane ko da sauransu zan tsaya anan ka magana mafi kyau wanda ya sha azumi azumin nafila in dai ba yana da zimmar wasa da addini a zuciyarsa ba ba sai ka ce rama ba saboda mai azumin nafila sarkin kan shi ne kun gane amsar da kyau in muka koro tambaya muka faɗi amsa so muke kowa ya rike in ka rike ka rike ilimi sai ka je ka ilmantar da wani da haka karatu ke yaduwa ba kawai a zo aje a tashi ba Allah ka samu dace tambaya ta biyu menene hukuncin mutumin da ya mance kiran sunan Allah wajen yanka dabba an gane ko to ko shaka babu yankana da sharuɗa ah, amma abdullahi dan abbas allah ya kara masa yadda wanda babban sahabi ne akwai wata ruwaya ingantacciya daga gare shi yana cewa zikirullahi fi kalbil muslim zakara au lam yadhkur ya ce to ai kiran sunan Allah na zuciyar musulmi ne ai da zaran kai musulmi ne to wani shi ne id ɗinka na yankanka ya halar domin da gangar dai ba za ka ki ba in mutum ya tabbata musulmi ne ya yi da la ilaha illallah muhammadur khalas sai ce wallahi na manta ne sai mu ce za mu ci yankanka haka ɗan abbas sai ce ya ce ai kasancewarsa musulmi to an batun Allah na zuciyarsa ko ya kira ko bai kira ba amma inda zai ce ai ina sanin na kisan mutum za mu ci ba dan kai addini isgilanci kaka wasa to idan ya yanka dabba kuma ya guntula kan fa saboda tsabar kaifin wukan yana girgawa sai tafi da kai din za a ci yanzu ku nake tambaya yanzu ya kira sunan Allah amma saboda kaifin wukan malam sai ta tafi da kan gaba daya za a ci ko ba za a ci ba me zai hana ci kuwa amma in yanka ta ta kefa wallahi ba za ci ba ya sawa mai to idan ya yanka da reza fa reza reza blades mai kaifi ya yanka ainihin wato kaza da ita za a ci in ya samu kara mai kaifi yanka ba kasafin san kara za a ci to in yanka da hannun safa da hannu kawai sai mu ce ka taba gani haka ya faru ne ko kuwa yaushe ne ne hannu ke da kaifin da zai yanka ba za a ci ba mai janaba in yayin kafa mace mai jinin haila in ta yanka fa me zai hana ce me alakar yankin da abin da a kira sunan Allah to idan kafiri aka ce in kana son mu cinka ka ce bismillah sai ya iya faɗi sai yanka amma kafiri ne kirista ne hmm? za ci ba za ci ba da muna kallon shi shine shi kafiri ne a ah, ibn abbas na cewa mumini ai imaninsa shine ambaton Allah din to shi wannan ba shi da imanin to don me za mu ci daga nan kafin mu je ga tambaya ta gaba mu je ga tafsirin mu muna fagen amsa tambayoyi ne na ce wanda ke da tambayoyin da aka saba gun tafsiri rubutowa ake ana filin mu je mai nazarin su na'urar da ake zuwa ana yanzu yanzu an kai zaman da sai a dinga kawo mutane abinci daga turai a cikin kwalaye a cikin akwati kaza yankakkiya mutane suna ci koda da kasashen kafirai ne to mai da hankali lokacin da kasar brazil take son ta tallata kajinta a saudiya don ta ga lokacin aikin hajji akwai kasuwa sai ta je gun suka ce kun san kuna son ku ci amfanin kasuwa ko kun ga musulmi da yawa to dole yankan da za ku yi makajin sai idan gwamnatin saudiya ta san da a bi dokokin allah ta kaji inda musulunci ke da kima mala amma yanzu abincin da ake ci a itrus da yawa daga ciki baka san me kake ci ba ya kamata mu mai da hankali kila ka ce to ai an ce kawai in baka sani maka ambaci Allah khalas to daka koda na'ura ce machine aka samu wani application aka sa machine din sai kira sunan Allah yanka ba za mu ci ba nan ba mutum bane ai kamar waɗanda suke sanya machine ne a gida da ka danna sai ce assalamu alaikum ko babu kana tsammanin sallaman da wannan mashin ya isa bai isa ba don ba mutum ba ne sa masa aka yi inda za zara ba ta zai yi to ina fata an fahimci na amsa da kyau tambaya ta uku hukuncin fitsari a ɗakin wanka wanda wannan hadisi ya tabbata daga annabin musallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam dangane da fitsari wato inda mutum ke wanka a takaice dai hadisin ya hana ainihin mutum ya yi fitsari a ɗaki ina nufin cewa a bathroom inda kake wanka fitsari an hana kuma hadisi ne tabbatacce inganta sai dai hadisin yana da bangare ɗaya ya ce fa'ina wasu waswasa tafi yawancin wasu wasi daga wannan fitsarin ne to wannan ƙarin wasu malamai ba su inganta shi ba amma farkon hadisin an hana yin fitsari a ainihin ɗakin wanka wannan ya tabbata kenan idan kana da bathroom ba a yadda ka yi fitsari a wurin ba sai malamai suka ce ji a ne sai dai in ɗakin kana da inda fitsarin ke gangarawa to shi ke na magana ta ƙari ta ƙaganan sai ka sabuka ka ce masha Allah abin ya zo da sauƙi ke nan ba haka ba an shiga cikin matsala to inda kake wanka nan kake fitsari wannan yakan haifar da wasu wasi don fitsari zai iya tasowa ya taɓa tufafinka amma in ka san akwai rariya inda dama in kai wanka dama ya akwai rariya aiko yana tafiya to magana ta kare da kayi zai tafi to nan baka da mushkila amma in dai yana kwanciya ne a wurin to ne malamin suka ci hadisin ke nufi an hana mu don mu kiyaye saboda addinin mu ya cika tambayoyin kenan malam karanta mana aya ta gaba Allah ya samu dace walamma duriba ibn maryam wannan aya walamma duriba ibn maryam mathalan lokacin da aka bada misalin annabi isa dan maryam idza qaumuka minhu yasuddun a wata qira'a yasuddun bisa as-sadd lokacin da an ce asalin dalilin saukar wannan aya wata rana ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana zaune a ka'aba sai ga walid ibn al-mughira kafirin baban wa khalid ibn al-walid can sai wani kafir ya shigo sunansa an-nadir ibn al-harith sai aka fara tattaunawa kan tauhidi ya ce da su innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam هؤلاء لو كان wannan aya a cikin sura mai lamba 21 manzo Allah sai karanta musu yace innakum wama ta'buduna min dunillah hasabu jahannam antum laha waridun law kana haula alaha ما وردوها وكل فيها خلد لهم فيها زفير yace da ku mutanen makka da gumakanku hasabu jahannam firewood ne na jahannama kiraran wuta ne sai suka ce a da gumakan namu da abin da duk yan wuta ne ya ce kwarai da gaske shi kenan sai majalisi ya watsi sai labari ya kai kunnin wani kafiri ana kiransa abdullahi ibn za'abari an gane ko kuma ibn za'abara a wani sunan as-suhaimi a lokacin kafiri ne amma mutum ne malam yana da jayayya yana da magana yana da harshe very eloquent sai ce ah ina ma ina wurin da muhammad ya faɗi haka da na ba shi hujja a rusa shi sai sai amma ku je ku gaya wa muhammad ji ba in dai ya ce da mu da gumakanmu abinda muke bauta a wuta suke to ai isa ɗan maryam ai ɗan uwansa ne annabi shi ma zai shiga wuta na shi ma an bauta masa kaji dalilin ayar walamma durbanin lokacin da aka ba da misali game da annabi isa idha qaumuka min dun sai suka dinga hargowa suna hayaniya to sai Allah ya saukar da wata aya innal ladhina sabaqa lahum min alhusna ulaika anha mubadun ladhina sai aka ce a'a ai waɗanda kuma kyakkyawan kaddara ta tabbata gare su daga gare mu su wasa cikin wannan matsalar kaga an rusa shi kenan sai aka ce da su to ai ku gumakanku da kuke bautawa sun yadda da bautar kuma kun yadda da bautar amma nabi isa sai da ya bar duniya tukun ake masa wannan kuma shi bawan Allah ne nagartacce Allah ya ce innal ladhina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun la yasma'una hasisaha wahum fi an anfusuhum saboda haka ba su ga wannan saboda haka sai aka rusa argument na wannan kafirai malaman sanin dalilin saukar aya suka ce wannan shine dalilin saukar wannan aya lokacin da aka buga misali game da annabi mari an annabi isa dan maryam sai ga mutanen ka zan manzon Allah ya suka dinga hargowa wai da suka samu wannan labari abinda wannan kafir ya faɗa suka dinga ihu a makka ai ai mun ci gari shine ya siddon sun ɗauka karensu ya kama zomo ne na fatan gane ko to sai suka ci gaba da cewa wa qalu a alihatina khairun am hum ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun har suka dinga cewa to iyayen gidanmu gumakanmu ne suka fi alkhairi ko annabi isa har suna cewa in dai da mu da gumakanmu yan wuta ne tun da ainihin isa zai shiga wutan hata mun yadda yi mu shiga tare da shi ta kace ina innal ladhina sabaqat lahum min alhusna ulaika anhamu adul da haka suke irin wannan hayaniya Allah ta'ala ke cewa wa qalu a alatina khairun am iyayen gidajen mu su suka fi gumakan mu koshi ma darabuhu laka illa jadala ba su buga maka wannan misali ba sai dan kawai ja'in ja da musu ya rasulullah bal kyale su hum su qawm mutane ne khasimun masu husuma masu ja'in ja masu didali ba da gaskiya ba in huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu mafalan li bani isra'il in huwa ai ma huwa kenan ai shi annabi isa bai kasance ba illa bawa ne bawa ne wanda muka yi masa ni'ima kinin kaga annabi isa bawa ne kirista da ke cewa a ah, wai allah ne ko dan allah ne kaga jahilai ne wai suna ganin annabi isa ya fi karfin a ce masa wai bawa to me suka ce allah ne kuma dan allah ne kuma ga Allah uba kuma ga Allah Holy Spirit daga nan suka zo da abin da suke kira Trinity da fata an gane ko annabi Isa ba Allah bane ba dan Allah bane wake bukatan da mutum da ke ganin zai mutu yana so a gaje shi Allahu akbar Allah ce lam yalid wa lam yulad annabi isa bawan allah ne kuma baya kyama a ce shi bawa ne saboda haka in wa illa abdun an amna alaihi bawa ne da muka yi masa ni'ima annabi isa ni'imar da allah masu tana da yawa kaga dai an haife shi ba da uba ba ba kuma zina ba ne a'a aya ce allah ya so ya nuna ma duniya wannan ya sa kirista suka bata suka ce a ah, tun da ba shi da uba allah shi ne uban nan nashi to in har haka ne malamai suka ce a ah, to me yasa ba ka kiran annabi adamu dan allah saboda wane ne ya fi ban mamaki shi annabi isa ai ga uwa ko babu uba ne babu to shi annabi adam fa ina uwar ina uban kenan wanne ya fi mamaki wanne ne ya fi mallakan credentials qualification na zamantowa Allah amma haka ne misali don ka san batattu ne kawai Allah ne ya so ya yi abu bisa tsari guda hudu ga masu uwa da uba mu kenan ga wanda ba uwa ba uba babanmu annabi adam kenan kaga sabani sai kuma yi to ga mai uwa ba uba annabi isa equation din bai cika ba sai ka ga mai uba ba uwa na na hawa domin kan ce apparently na na hawa kamar ana wani gari ta yi don ka san Allah mai hikima ne shi lamarinsa in yana son wani ya kasance sai kasance kawai kuma malaman da suke karantar da comparative study sukan ce a ah, turaya cikin bible the book of wato hebrew ai ga shi nan an ambaci wani mutum ana kiransa melchizedek a tsohon alkawari a bible aka ce mutumin nan ba shi da farko ba shi da ƙarshe ha baya bukata ci baya bukata sha waye wannan ba Allah ba me yasa ba ka ce da shi Allah mabata ce kawai to kuma su ne suke bude makarantu kuma kuna kwasan yaya kuna kai musu wai ana son su iya turanci ya ce yayan musulmi su rufe ido a yi addu'a a zagi allah fada ka za ka sun su mai da hankali turaka annabi isa bawa ne da allah ya masa ni'ima muka sanya shi matsalan libani isra'il a matsayin misali abin lura ga banu isra'il ci gaba walau na sha'u walau na sha'u la ja'alna minkum mala'ikatan fil ardi Allahu akbar walau na sha'u la ja'alna minkum mala'ikatan fil ardi yakhlufun da mun ga dama walau malaman arabiya suna kiran law harafin me harfu limtina lil ba malaman arabiya cikin ku ne harfu limtina lime kare samana na ji daɗi ai harfu limtina li lilimtina harfu limtina lilimtina me yake nufi kun sani a majalisi irin wani nakan so ringa tamboyi kowa ya bada gudunmawa domin ta haka ilimi ke yaduwa shi yasa ma dan akwai tambayar da ke hannunmu amma ku zan ba ku je ku binciko amsa kafin gobin Allah kai mu barin da saka kaɗan tambayar tana cewa menene bambanci tsakanin sunan da musannaf da musnat da muwatta sunan littattafai ne sunan abi dawud me yasa kace sunan musannaf ibn abi shayba muwatta na imam malik me bambanci tsakanin su tambaya ce mai zaman kanta ku je ku research ku bincike kafin gobe law mutum biyu sun ba da amsa cewa law harfu limtina lilimtina wato wai harafin da ke nuna ba a samu amsa ba saboda sharɗi bai zo ba Shi ne lau in ce da kai da ka zo gidanmu yau da na baka kyautar recharge card ba ka samu ba <laughs> ko kuwa bai samu recharge card ba da ka zo da ka ga malam ashe bai gan shi wakiya to shi ne lau lau ji ita lara'aita ne if you had come you would have seen me kenan baka zo kenan to shine suke kiransa harafin harfu limtina lilimtina ay harfu limtina aljawab limtina alshar الجواب ممتنع لامتناع الشر الله يقول ولو نشاء sha لم يشاء دامون سوء إن allah. da sai mu sanya mala'iku cikinku suna yawo a bayan ƙasa su ma ana mai su ya khalifun wannan mala'ika ya zo ya tafi ne zo da mun so to Allah bai haka ba to idan ka ji lau a larabci suna kiransa harafi na sharadi harfu limtina harafin hannuwa lilimtina saboda hannuwa ba samu sharadi ba sharadi ya hannu sauraka amsa ba ta samu ba amma banda laula ita laula tana da bambanci dama akwai lau akwai laula to ita laula fa mhm. sace kokari mun ji lau laula fa ana samun laula da yawa ƙur'ani ƙwarai kuwa malanka wata aya wanda zuwa da lamji laula jawo alaihi bi arba'in shahada laula ja'um ala hada wancan lauladin din a cikin ayar da malai ya koro mana sura mai lamba 24 suratul nur laula jaw alai bi da shuhada me yasa waɗanda suka yi ma Aisha karya me ya hana su kawo shaidu guda hudu kenan ba su kawo ba laula nan kuma ya ce lau to shi wannan ana kiransa harfu tahaqquqi litahaqquq in ce da kai laula amanna Allahu alaina la khasafa bina kenan Allah bai khasaf din ba an sami sharadi kuma an samu amsa yana da matukar muhimmanci sanin abuwa din a cikin harshen larabci Allah ce da mun so da mun sanya mala'iku a bayan ƙasa ya yakhlufu ba'dhum ba'dha madadin banu adam da sai a bada mala'iku to inda mala'iku ne kuma kaga ai ba su dace da yanayin halittar mu da kuma tsarin mu ba ci gaba wa innahu wa innahu وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها للشيء النبي إيسى علم للساعة شيخ مالمي نصر سعدي كيتشي ورحمة الله عليه وإن نزول إيسى عليه السلام قبل, قيام قبل يوم القيامة لدليل على قرب وقوع الساعة فلا تشكوا أنها واقعة لا محالة واتبعوني فيما أخبركم به عن الله تعالى هذا طريق قويم يلي الجنة الله أكبر معنا الله نتشوه وإنه لعلم للساعة للي النبي lissa'a ألا ما Isa alama سكتش أبن kiyama suka annabi isa zai sauko kafin tashin alkiyama shine wa innahu hula ilmun lissa'a fala tamtarun biha wattabi'uni haza siratun mustaqim lallai annabi isa alama ce tashin kiyama masu cewa annabi isa ba zai zo ba wannan bata makai lokaci ne duk abin da ya tabbata a gun malaman sunna da dalilai da hujjoji to baya halatta ka saba ma tafiyar magabata zai sauko muna raye wannan bai shafe ka ba kuma kana raye zai zo almuhim ka yi imani da shi Allah ne shi ka ci a dan Allah ne a a ta ba shi kenan ka huta ba in mai duka ya ga dama ya raya kaga lokacin za ka yi imani da shi har ka ji wasu saboda hanya ta bid'a to zai dawo a matsayin annabi ritaya ne akwai ritaya wannan ai sakarci ne ba ilimi bane ya kuma kwakwalwa kuma kenan misali baki wannan magana to hazin zai kashe alade aikinsa kashe alade haza jahalun bin nusus shar'iyya in abu ya tabbata ka koma zuwa ka'ida tabbatar da wato nassi ba kwakwalwa da molonka ba araftum tayyib annabi isa kenan wannan bawan Allah isa suna kiransa christ wannan kuma kirari ne almasih ma'anar masih mai yawan albarka amma abinda zai baka mamaki wannan kirari na shi title ana kiran dujal ma da wannan sunan ana ce ma dujal masih da suka ce da bambanci je yana ba ku misali kalmar aya ta zo a ma'ana nawa shida to almasih kan zo a ma'ana biyu takan zo ana nufin annabi isa nan kuma tana nufin positive qualification ne ma'ana sifa ce mai kyau amma shi na dujal zagi ne almasi mai shafaffiyar albarka amma shi isa almasi da ya shafe ka sai ka warke in baka da lafiya wa ubrihul akmaha wal abras makawo da ya shafe shi sai warke masai mai yawan albarka amma kalli kalmar ɗaya ce ina fata an gane ko to annabi isa alama tashin kiyama fala tamtarun biha kar ku yi musu game da kiyama fa kar ku yadda ku yi musu ku yadda wallahi kiyama za ta zo اقتربت الساعة اقتربت الساعة وانشق القمر هاغني كو الله يتي قيامة تاقراتو har ma wata ya dare gida biyu a cikin hadisi tabbatacce manzon Allah yana cewa sallallahu alaihi wasallam yace an aiko ni tsakanin bayyana ta da tashin kiyama kamar haka ne kalli tsina guda biyu daga nan zuwa nan kilomita nawa ne shi ka ce kamar ya kilomita akwai nisa ne nan da nan any distance to in ka san babu nisa to bayyanar manzan Allah na kwamba samun kiyama kofa ne amma daga bayyanarsa zuwa shekara nawa ne ba ma hijira ba kawai hijirarsa daga makka zuwa madina da allawa zai gamin shekara nawa 1430 nawa gaji ba shekara dubu da dari hudu da talatin da biyar mm ku yi haƙuri da talatin da biyar da wata shida da kwana nawa yau kun gane azanci na ko saboda ba kammala ba tukun amma duk da haka ba a yi rabin kwana ba a gun Allah duk da haka la ilaha illallah ba kai half a day ba don ya ce wa inna yawman inda rabbika wa yastajilunaka wa yastajilunaka wa yastajilunaka min 'adabin wa lan kaga wannan aya a cikin sura mai lamba 22 al ya ce wa yasta'jilunaka bil azabi wa lan yukhlifa Allah wa'ada wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun rana ɗaya gun ubangiji kamar rabin rana ne la ilaha illallah rana ɗaya inda rabbika ka alfi sana kamar shekara dubu ne a lissafinku ok shekara dubu nan muna magana dubu da ɗari hudu da talatin da kaza kaza kaza ashe ba a yi kwana ɗaya da rabi ba tuku domin cikin rabin ake ashe kenan bayanin manzan Allah tashin kiyama ya karato ka ce ato yaushe ne ne mm Allah abin shi a hankali a hankali ne Allahu akbar kuma alamun tashin kiyama ga sunan birjin ra lakcin mu da muke a nan Kaduna na Maika mun yi magana ne akan alamun tashin kiyama manya da ƙanana daga ciki zina za ta yawa zina za ta yaɗu za a dinga tsintsintar 'ya'yan zina a kwararo masu mulki za su dinga zalunci mai da dukiyar al'umma taso miyagu a ringa ce da su honorable kai kasan barawo ne amma kana excellency me ba a yi a yau za a nemi ilimi don duniya ba don Allah ba duk wanda ka ce je ka abu ka je ka karanta islamic studies sai dai ba kwali ka zo kawai ta karatu da ce kai ba za ne ba yana neman mai <laughs> mil ticket mil ticket tikitin koko da kosai abin ya zama commercialized alama tashin kiyama aka ce ‘ya'ya su raina iyayensu an na gaya muku ko wani labari da aka tura whatsapp kun tuna ko ba nan ba ne wani yaro wanda uwarsa mai ido ɗaya to bari ku ji labarin ai an turo labarin labari ne kawai wai yaro ne wanda uwarsa idanunta ɗaya ne saboda uwar tana da ido ɗaya sai ɗan ya kyamace ta ya rena ta da Allah mama kar ki zo makaranta idan abokan suka ganki da zan I will it too is to is, is too traumatizing mana zai sani bakin ciki a ce uwa ta idan ta daya ita kuma saboda son da take ma danta sai ta kai masa ziyara sai ta mata fada mama ki zaki ci mutunci ki zo idan ki daya Allahu akbar al'um da haka ta dauki nauyin karatun aka ce har ya samu ya je Singapore a cin ya karatu ya yi digiri ya samu aiki ya yi aure hadda 'ya'ya amma wallahi ba ta manta ɗanta ba ta kai musu ziyarar singapore ɗin da ta je sai kuma allah ya kai ta gidan shi sai 'ya'yansa suka fito su gawaye suna ganin mace bakar fata da ido ɗaya suka sa kuka wai ba saba ganin mai ido ɗaya ba ɗan ya fito daga uwarsa ce sai hauta da faɗa don me za ki zo ki cin mutunci haka ki bi ni har nan la ilaha illallah ta ce ka yi haƙuri sai ta juya you can imagine mental torture za ta gamu da shi irin bala'i a aka ce ta koma ta samu abokinsa ko aina ta ce da Allah ku gaya mawa ne ya yi haƙuri amma ga wasiƙa ku kai mai ta gamu da ciwo abinda ya mata ya sa mata ciwo ciwon sai zama na ajali sai ta rubuta take cewa abinda ya sa na zama ido daya lokacin kana yaro dan karami ka taɓa yin ƙiriniya irin ta yara ka faɗa akan kusa kusa ta cike maka ido ka ya tsiyaye ni kuma na ce ban yadda ɗana ya rayu da ido ɗaya ba na je gun likita aka cire nawa aka baka allahu akbar kenan idanun da kake kallo na da shi ka ce mai ido ɗaya tuna wani idanun amma duk da haka ina son ka allah ya maka albarka ka ji iya magana ta kenan aka ce bayan wannan sai ta mutu koda wannan labari ne aka turo a nuna maka yanayin rayuwa dai to akwai wanda kuma ya faru ne true life story shi uwarsa ya mara wannan zuwa aka nemi fatawa a wurina malam da Allah ka taimake ni wallahi dan uwana ne ya mara uwanmu malam naji kamar zan kasa zama kujera ya mara uwanku anya dan sai kwarai da gaske dan ta ne wai saboda ai yayi aure ne saboda yayi amarya ne kada uwar ta kawo masa yawa shine har wai aka yi tankiya ya da keta al'um take cewa sira ta dinga cewa wani ne kaiwa haka ne kaiwa haka ita ma a kan wannan ta gamu da heart attack ta fada ta mutu to na ce to kin ga me zan iya yi ki je ki kirawo shi ga ki gashi wallahi kuma ta kawo shi kuma auren da suka yi sai suka bar inda suka yi auren yadda ta gaya min suka suka tare a kaduna kuma gidan na amaryar ne ba na shi ba ne ƙarshe zama ya lalace amarar ta yi masa kacakata ta ce fita ka bani gutan tirin matsiyaci za ka ce allah ya ƙara ko allah ya sauke allah ya ƙara dai ta kore shi ta yi masa fata-fata na ce ta wallahi kaɗan ka gani da ya zo na gan shi na rasu mamaye na canza kai ne kamar uwarka ko haka na gaya masa kama rukuwarka ko na ce to wannan hannun da ya marin lokacin yana cikin mahaifa ina hannun yake ina hannun yake da ce kawai amma ka taɓe wallahi ka tafka hasara kai ka kashe ta da ce kai ka kashe ta saboda abin da ka yi mata ne ta kasa jurewa ta ce anya mafarki ne kuwa anya hannun fuskata kai ka kashe ta na ce to amma ina so ka sani ni ban isa in shiga tsakaninka da Allah da ya ka ba Allah shi ke da bayinsa amma dole gaya maka ba ma wannan kaɗai ba sauran danginku ka ci musu mutunci ne da take uwa gare ka ita ma uwa ce ga sauran ƴan wanka aito misali ka je ka ta istighfari misa na muku wannan an yi magana kan tashin kiyama daga cikin tashin kiyama alamominsa akwai raina iyaye za a gyara giya a yi mata ado a ɗaukar mata ma'aikata tana da md da ofisoshi ana karɓar revenue karuwa a gyara mata suna a mace mai zaman kanta kuma kowa na son zaman kan shi ko? tashin kiyama a yi wasa da sallah to shi ne ayar ke cewa wa innahu la ilmun lissa'a fala tamtarunna biha annabi isa alamar tashin kiyama ne kar ku yi musu kar ku yi musu tashin kiyama wallahi za ta zo kiyama za ta zo eh, me ya rage a duniya yanzu me ya rage sai lokacin da duniya ta cika da ado sai Allah ya gama da ita wa inna la ja'iluna ma alaiha sa'idan menene joroza a ƙara duk kayan adon khalas wala yasuddannakum ash-shaytan an karanta ko kammala wannan aya sai Allah ce fala tamtarunna biha wattabi'uni hadha siratun mustaqim kubini wattabi'uni kubini wa za'abi wa ake nufi nan annabi Muhammad shi za'abi قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني بكم الله in kuna son Allah ku bi ni in ji Allah ɗaya daga cikin malamai na cewa wasu mutane sun ce suna son Allah sai Allah ya jarrabe su ashe son ka da Allah sai in ka bi manzon Allah alamar da ake gane mutum na son manzon Allah sun kai kama alama guda takwas ko ka ce kana so ba ga alamar ba son ƙarya ne ba waka ba ne to sai ayar an take cewa fattabi'uni kubini wattabi'uni kubini hadha satun taqib sannan sai aka ranta ayata ta gaba wala yasuddannakum ash-shaytan lalle kada ku bari shaydan ya kautar da ku gabarin hanyar Allah shine suddannakum ash-shaytan saboda me innahu lakum aduwwum mubin lalle shaydan abokin gaba ne sosai to kaga nan ayar ta ambaci abu uku ta yi hani ta ambaci wanda zai mana banna ta faɗi sifarsa kada ku bari shaɗan ya kautar da ku to kamar yaya ka taɓa ganin shaɗan a fili za ka je masallaci ce karka tafi ya riƙe kai sama igiya ya yake yi waswasi alladhi yuwaswisu fi waswasi shi yasa ranar lahira shaɗan zai ci a ah, وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم إني كفرت إني كفرت بما wannan aya tana cikin sura mai lamba goma sha hudu sutu ibrahim allah na nuna mana cewa ranar lahira shaidan zai yi hutuba mai muni zai ce da 'yan wuta a وما كان min عليكم illa an إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت هزوا قرشي yace kun taba gani na ne na yi muku whispering ne kawai wasu wasu ne kuma kuka bi ni wanda ya kisan ya kisa shedan ne masa wasu wasu wanda ya bi mace ya yi zina shedan ne ya ruɗe shi ka gan shi ne shi ya sa hausawa ke cewa Allah ya raba mu da dariyar maki Allah ka kiyashe mu shedan Allah ya ce kar ku yadda ya kautar da ku ta hanyar wasu wasi zai kawata muku miyagun abubuwa wani ne Shi ne iblis an ce an kira shi da suna shedan ne lishattunihi wa al-ibti'ad wal mufaraka saboda ya yi nesa da hanyar Allah sosai asalinsa aljani ne sunansa iblis ko ba haka ba amma ka sani shaidan sunan kirari ne shi yasa duk wanda ya hali irin nashi ko da mutum ne ya sace da shi shi ma shaidan malam aliyu na mangi cikin infiraji na zare yana cewa kaga shaidanun mutane iblis bai fi su kangara ba duk wanda ya ja ka zuwa shan giya ya zama shaɗaninka duk makwabcin da zai ja ka zuwa ga saɓo kabin ya zama shaɗaninka matarka in ta hana kabin allah ta zama shaɗaniya gare ka duk wani oganka ofis da zai halatta muku cin haram ya zama shaɗan to shi na asalin shi ne jagora yana yawo a jiki sai allah ce kar ku bari ya kautar da gabarin hanyar allah innahu lakum adu mubin lallai shaidan abokin gaba ne mubin na fili wanda baya boyewa lokaci yayi ko ko sara minti ɗaya ne ko dai to shikenan saboda haka yan uwa musulmi shaidan na da hadari kuma an ce na da tarko tarko tarko guda bakwai kila ku ji su gobe in Allah kai to mu mara tambaya guda biyu ko ko tambaya nawa ne na ba da tambaya? ce tambayar? waye zai dauki nauyin amsawa haka muke a kano a majalisunmu ce wanda zai amsa ce gani wa zai amsa gobe na ce idan ma in san waye kafin gobe mai zuna ce ba wa zai amsa mana menene sunan musannaf musnad muwatta wa zai wannan aikin kuna da yawa masu amsawar to kana cikinsu kenan to za ka amsa to ka kawo mana a rubuce ne a rubuce bambanci tsakaninsu mun gode kwarai da wannan ah, sannan kuma tambaya ta gaba a gurguji don lokaci ya riga ya yi mutumin da ya sha giya ya saki matarsa sakin ya yi wa zai amsa mana za ka amsa gobe to ka nemo proof karkace da ni ya yi sai ka ba da dalili in bai ba ka kawo dalili haka ake so ilimi ke yaduwa Allah ya samu dace Allah ya mana muwafaqa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa